hakim hasbunallahu wa ni'mal wakil a'udhu a sawa'il kazibi mahimunin ƙarya ala aishata akan aisha ummul na uwa mu'minai bi ha da yi mata qazafi wasu batun wasu jama'a ne minkun daga cikin ai jama'atun jama'a ne wahiya min al-ashara abinda ake ce ma usba da goma ila al na zuwa mutum arba'in. wasu jama'a ne daga cikin ku ayyuhal mu'minuna ya ku masu imani وهم سوني حسان بن wa Abdullahi ne بن wa misdahum بن Asasa. ويزيد بن رفاعة وهمنة بنت جهس ومن ساعدهم da kuma wanda ya taimake su saboda galibi cuta ta hewan wanzuwa kuma an shi karɓarta in ta fito ga mutanenka shi yasa munafukai suke ƙasa gauta saboda suna ana tare da su suna da asiran muminai kuma suna watsa asirin kuma in suka yi muku ƙarya ana yarda sai a ce ai tare suke da su ko wani ya so ya kare sai a ce a kyale shi ya hi ka sani to shi aibin da munafuki ke yi cikin abin da aka yi da shi don haka Allah ce wasu jama'a ne daga cikin to Abdullahi dan Ubayy shugaban munafukan Allah shi ya jagoranci wannan kire sannan ya ci gaba da yada shi har an kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan mutum ya kai matuƙa ga cutar har ya shigo cikin iyali da sauran waɗanda suka kama musu ga yada wannan kiren la ta hasabu Allah ce kada ku zatai sharra lafan sharri na gare ku ai al'ifka kiran ƙaryar Hidabu li kulli man sa'ahu zalika zance na akai da duk wani mumini mai imani wanda abin ya bata mara aka ce shi hankuri kada ya dauki abin nan wani sharri ne minar rasul wa abubakar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake iyalin shi ne wa abubakar da abubakar da yake yashi ce wa Aisha da ita kuma Aisha kanta da abin ya shafa kai tsaye da sabwanu da aka zarga shi ko aka ce da shi ta yi mugun aikin wa kasar sahaba da mafi yawan sahabbai waɗanda adda imanin ƙwarai duk sun ji ciwon haka su ne Allah ke zance da su ya ce kar ku ɗauka abin ga sharri na gare ku bal huwa khairul lakum ai alheri na gare ku likita sabiqun bihi sawabal azima dan za ku cirfi lada babba dan duk abin da ya bata ma mumini rai to lalle yana da lada babba a kai ne kuma sannan Allah zai wanke ta ya wanke ku wa a haraban lema ita Aisha li zuhuri karamati ha saboda bayyana girmanta inda Allah gun Allah bai zalika da haka wannan kire alheri ya zama mata don aya goma sha biyu suka sauko daga Allah suna sarkake ta bi in zali samani ashara kaji sha takwas ma fi bara'atin ha wata azimi sha'anin da kuma girmama sha'anin ta sadda ce da ban ta kalla gar waɗannan magana ire-iren Aisha ya ce waɗanda suka je hitsararren mata bai ma tsaya ga ɗaya ba da ita da irinta duk wanda ya je su bi su'in da wani mugun abu wasu wasana'i da kuma yabon da Allah ya yi alaman zanna bihin haira ga wanda ya zata musu alheri wani zule tilkal ayati da kuma sabkar da waɗannan ayoyin suka yi bil hukumi da hukuncin wanda ya irin wannan aikin wa mahasinul ahlaki da kuma kyawawan ɗabi'u da aka ce muminai su yi wanda ya muna namusu su kyautata mai su ya haimashi fa inna ha ita ta ce ga yadda abin ya faru kuntu ma annabi tace na zan ina tare da annabi sallallahu alaihi wasallama fi gazwatin ga wani yaki ba adama unzila alhijab bayan an da hijabi an a kare wannan yakin waraja ya dawo bisa ga hanyar mu ta dawowa wada na min almadina har ya kusa tu madina wa azana biyar rahil laila sai aka yi sanarwa a tashi kamar yadda kuka sani ta hiya zango zango ta akwai wurin da ake tsayawa turan nan sai aka ce a tashi cikin dare kuma shaitu sai ni ta hiwa kalaitu sha'ani ni biya bukata ta akwai bukatar dan adam boli gayadi da sauransu to irin wannan bukatar ta je ta biya fa bantu ila rahali sai ni fuskanto zuwa ga masauki, inda muka sauka fa iza ikidin kada ta dawo da wannan biyan bukatar ta iske kandunta ya kace ashe ya faɗi can inda ta zo أعلم akwai irin wannan ruwan bisa ga doki da aka azawa ko kuma bisa ga raƙumi amma raƙumi ya yawa don larabawa sahara gare su ba su amfani da dawaki mafi yawa don rairai gare su ƙofatte nutsewa suke cikin rairai sun yi amfani da raƙumma to sai suka ɗo wannan darbukar tau suka azabi su raƙumi na aka ja an ɗauka ina ciki ya hasabu na ni fihi suna zato na ciki wa kanatin nisa'u khifafa mata sun zama masu sassabtaccen nauyi wa inna ma yakulna al'alqa dan suna cin abinci dan kaɗan. ai alƙale wa kuntu jariya kuma gashi ni lokacin yarinya nake hadisatar sunni mai yan ƙananan shekaru ban yi nauyi ƙwarai ba kila an ce sunnu ha shekarun ta hina izin wannan lokacin hamsa asharata sana shekara goma sha biyar wa wajatta iqidi wa ji'tu ina can wurin neman kanduna da ya kake an ɗau da rubuka ta an azabi sarakume an ja an ɗauka ina ci ni ko ina shan wurin bida ko da ni gane ni dawo waje ito ba Adama saru ni zo bayan sun tafi fajalastu bil manzil allazi kuntu fi sai ni zamna nan wannan masaukin da nake wa annal qauma alqauma sayabqiduna dan wannan shi mai basira in an kabar wuri kuma na an kabar shi to ya dawo nan zai tsayawa don in za a sake bida sai nan za a dawo nizzaci za su rasa ni in sun diba ba su ganin ba sayar ji'una za su dawo ilayya zuwa gara fagalaban ni a inaya sai idanuna suka rinjaye ni ta sai ni kwana kwana ya ɗauke wa kana sabuwan ibn al-mu'addal salami shi kuma wannan sahabin da ake ce masa sabuwan ibn al-mu'addal as salam cikin kabila bani salma yake kada an rasa min wara'il jashi shi ma yayi rurumi bayan yaki akwai waɗanda aka bari bayan yaki su biyo abinda an kamance da wanda ya fadi sai su wuce da wanda ya kasa to sai yazo ya yi rurumi can ma'ana rurumi kwantawa bayan safiya Laja sai yo jijjihi fa zuba hafi manzili yau waye gari masaukin da nake a sawa da insanin sai ya ga duhun mutum na imin wanda ke kwana aisha hasahu ya ga cikin mutum fa rafa ni ya gane ni hina ra'ani lokacin da ya gana wa kana yarani rani al dama yana gani na kamin a ce mata su sha makance daga maza sadda mata na hita ya sani yana gani falke fasu bistir jadi sai ni falka da ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji wannan istirja'in na shi ya sani falka fahammartu wajahi da tashi na ni lullube huskata wallahi ma ne bi kalimati hilata husar da ya durkusar da taguwa ta yi wa wade ala ya dai ha ya take kafarta ta gaba ya kudu ni au ya kudu birra rahila yana jan taguwar da ni hatta a tainar jaisha bari zahira a cikin girshin rana rana ta yi zafi sun shige cikin wani rango na dutse fa halaka man halaka fiya to nan waɗanda ka halaka suka halaka a kai kowa ce a ah, wato can kun kai da zango tsaya kun kai suka sa da ci zace ai kun tsaya ne kun yaudari mutane kun laɓe in ta haka haƙa ita dai magana tana ya fiti cewa nan wanda ka halaka ya halaka a kaina ba ta tsaya ta koma ƙara wata magana ba rawahu shaykhan buhari da muslim sun rawaito wannan hadisin qala ta'ala Allah madawakin sarki yace li kulli imri'in minhum maktasaba min al-ithm wane daga cikin waɗanda suka yada wannan magana yana da nashi kaso na zunubi gwargwadon abin da ya sirfa ai alaihi jaza lahu bi qadari ma hala fihi wa aqala yana da sakamako gwargwadon abin da ya kutsa ciki da wanda ya zuba na magana wanda zai ta walla kibrahu amma wanda ya jibinci babban laihin minhum daga cikin su ai ta hammala ma azamahu ya dau babban laihin fa bada abil ya fara kutsawa fihi ciki wa a ya watsa shi a dawatan zan dai kiyayya da rasulullahi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shine abdullahi ibn ubayy al munafiq munafiqi lahu azabun azim Allah ce yana da azaba babba fil akhirati lahira wa huwa an-nar shine wuta don haka shi ba a ko bari ya tuba ba laula ce shi na iya shi to ba ka da imani mai imani cewa shi kai anya ba ana bai ban zaton wada na yin haka a dai bincika a ci me ya hana yayin da kuka ji wannan magana masu imani daga cikin ku maza da masu imani mata suka ki cewa mu ba mu zaton haka su zaci alhairi da an fusayin ga yan uwansu sai an kace da an fusayin ga kanunsu domin duk abin da ya shafi dan uwanka ya shafe ka mu ne ba ka kamar gina ina bango guda ya faɗi in ba a daure shi da dan uwane ba wancan ma sai shi bi shi wata ran kuma yake cewa kamar jiki ne in ka ji muka aka yi haga zuciya kake ci ba shi farcen ɗaya ka ciyo ba duk jiki zai gane to haka nan masu imani suke abin da ya sami dan uwansa ya same su idan na ciyo da na farin ciki rashin imani na kasa 'yan bakin ciki ya samu dan uwanka kai ta murna in farin ciki ya sa mai kai ta jince kaji ma Allah ce musu ya kansu ya hana mu'minai suka ci alheri da anfusihim ga kansu ai bi ihwanihim yake ne ga yan uwansu da abin da duk da dan uwanka ga kanka ne ai bi ihwanihim da yan uwansu maza irin sabwanu wa aka wajin da yan uwansu mata irin Aisha din dori su zaci alkhairi ja'alal mu'minina Allah ya sanya masu imani ka nafsin wahida kamar rayuwa guda ce wa qalu ya hana su ce haza ikum mubin wannan kiran ƙarya ne bayyane ba gaskiya ba kasibun bayyana su ce ƙarya ne bayyanan na jazimi na suna masu yanki da zalika da haka ba wai ko su ce muna zaton ƙarya ce kai ba gaskiya ne hamlan alas salahi don ɗauka akan salaha wa ne mu na ƙwarai muke zato ne kuma ganin muka yi ba zai yi irin wannan aikin ba don a ɗauki mutane ga in za su aiki su yi na ƙwarai wa adala ilal gaiba ya karkace zuwa gaiba maimakon ya ce kamar da ya faro can laula istami'tumuhu me yasa da kuka ji shi to maimakon nan ya ce wa qultum ku ce sai ce wa qalu me yasa mu'minai ba su ce ba ya bar ma magana da su ya mai su ga in bai ba su bayan can farko ana magana da su an ce is sami shi tumu lokacin da kun ka ji shi kultun ku ce shi a ka'id kuma ce kani da ke ce ba iltifati gatan don kai matuƙa hitta bihi ga zargi in ana zargin mutum sai a yi nesa da shi kamar bai ko kusa a ce yanzu irin wancan mutum da a haka shi ko zamne tunda ya aikata abin zargi kusata sai ba ta yi amfani ba wa isharan da kuma sanarwa bi annal imana cewa imani ya katali yana hukunta zannal hairi zaton alheri bil mu'minina ga masu imani wal kafa da kamewa an da an daga suka fihim ga masu imani wa zabba da'irina min kuma in wani yazo yana suka ka kare su an daga suka masu suka kama ya zubunahum an anfusihum kama yadda in kano su na za su kare to ya kamata su kare dan uwansu kama fa'ala abu ayyub al-ansari kama yadda abu ayyub al-ansari ya aikata radiyallahu anhu Allah shi yadda da shi lamma qala lahu imra'atu da mata ta tace mai asami ita ma kila wani wai kaji abin da aka faɗi qala na'am tace naji wa zalika al-kadhib amma wannan ƙarya ne akunta anta ya umma ya umma ayyuba tabalina zalika yanzu ke kanki umma ayyuba kina cikin masu yaɗa wangadumi mikka ga magana me yasa ki tada ita qala la wallahi ni ban cikin masu qala fa aisha wallahi aglala Ya ce to wallahi ki sani dai aisha ta hi na hi zargin ki bisa wakila an ce kuma hiyar da ti a ja bakwa bi misali zalika an ce ita ta karba mai da irin wannan ta ce ina aini ban wannan magana don na san tahi lamma ta alaha yayin da ya tambaye ta ce ke kina cikin masu wannan dumi ta ce ina ai na san tahi wa inna ma jazal bai na laula wa fi'li abinda yasa har aka rabe laula da fi'li ne is ta shigo tsakani maimakon a ce laula sami'tum aka ce is sami'tum sami'a a fi'lin na laula amma ga is ta rabe ta zarafi a ahammu don shine mafi muhimmanci cewa sadda kuka ji shi min hana kullu zanna to maimakon a ce laula zanna me hana mu'minai su zaci sai an ce sadda kuka ji shi sanda kuka ji shi ya shigo ya rabe laula da abin da ake son su zaka din saboda shi ya fi muhimmanci laula ja'u alaihi bi arba'ati shuhada laula ja'u عند الله هم الكاذبون لولا ميهنا جاءوا عليه سوزو akan wannan kiran da suka yi bi arba'ati shuhada da shaidannu hudu kama huwal hukum kamar yadda yake haka a hukunci shi misali ga irin wannan magana a kawo shaidannu hudu fa illam ya tubi ba su zo da shaidannu ba fa'ula'ika waɗannan humul kazibuna sune ne makaryata fihi ga wannan kiran inda Allah gun Allah wai fi shari'i ga shari'a Allah duk wanda ya je wani da zina ko ba irin Aisha da akuwan mu'minai matar biyayyen talikai ba kowa ka jefa da zina ba ka kawo shaidu hudu ba makaryaci ne kai za a yi ma haddin kabari sharhi ga shari'a ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم ولولا أفضتم فيه لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم ولولا فضل الله بعدهم فللد الله عليكم بَابِ أنواع النعمة دَنَوْءُ كَالنِّئِمَةِ rahmatuhu da jinkai na fi duniya nan duniya bil imhali da ya hadda kan ta muku littawbati don ku tuba wal akhirati da kuma jinkai na lahira bil abi da rangwame wal gubrani da gafara to ba don haka ba lamasakum azabun azimun da azaba mai girma ta shahe ku ajilan da gaugawa tun nan duniya fima afaltum fihi ga abin da kun ka zubu ciki ayyatu hal usba ya ku wannan jama'a amma saboda falalar Allah da jin kanshi ya jinkirta muku hau wasu daga cikinku masu tuba suka tuba ba don haka ba da azaba mai girma ta shahe ku ya sta haƙiru duna kullun jaldu wallahu wadda da bulalewa da zargi duka ku sai girma wannan azabar ba suna walakanta duna hukuma bayan wannan azabar don da bulala da zargi ai ba su yi azabar wuta ba to shi aka ce mata azabun azimun azaba mai girma wadda sauran azabobin da aka wadu wanda ya kazafi ya ta wala suna walakanta duna hukun ma bayan shi aljaldu bugu lauma da zari ba su ne ake bana duniya to ai ba su kai girman azabar wuta ba don haka aka ce ma azabun azim an tabbata mai azaba babba dan wuta ne shi munafiqin abdullahi dan ubay waɗanda sauran muminai da har suka karbi magana suna yaɗa suna cewa kun ji abin da kuka ji suna ake wa faɗa ana cewa me yasa yayin da kuka ji shi kuka ji cewa ƙarya wallahi ba don falala Allah ba da rahama ta ya jinkirta muku kuka dawo kuka tuba ba da tun sadda kuka maganan nan azaba mai girma ta faɗa istalaqawna busar da kuke karbo shi bi alsinatikum da halassan ku is ga zarahi ne ga martakun da azaba ta shahe ku tun sadda kuke karbo labari ko kuma afaltun fi ma afaltun fi da azaba ta shahe ku ga abin da kuka zubu da kuke karbo shi bi hasi ihdatta aini da shahe ɗayan ta'udu asali ne ta talakauna bi alsinatikum da kuke karɓo shi da halussan ku bi su'ali hakuna tambaya wani wai a an kai na ji an ce kaza shin wai abin nan a a shi duk wannan son da alfasha ne ga mutanen kwarai kamata a yi sadda ka ji magunyan magana kai shi amma da ka fara cewa a an kai maganan nan wani a gaskiyar to har yau dai kai ma kana ciki wa ahadu ba adukum min ba'alin da karbar da sashen kuke yi daga sashe wata kuluna bi abwahikum kuna faɗi da bakunan ku fi ifsha'ihi ga yaɗa wannan labarin ma laysa lakum bihi ilm abinda baku da sani da shi fil qulubi can cikin zukata wa ma zalika kuma tare da haka ta hu hayyinan kuna ganin kamar abu ne mai sauki la isma fihi babu zunubi ciki wa huwa alhali ko shi azimun mai girma ne inda Allah Allah fil ismi ga zanubi kun, saboda kun je habibata habibin masoyiya masoyi ne da mahiya bari atun anhu ga abin da ita ta bara daga rai ba ta yi ba wa kada haka bi zalika fi irlihi wannan ya hukunta ga cin mutunci ne wa hablikun rafi a janabihi da kuma yin ƙasa da ɗaukaka daraja ne wa kadarar daba masal azabi ala asamin ya biyo da zunubai uku akan shafa azaba da ya ce masakun azabun azim to sai biyo da abu uku talakil im karbo wannan kiran ƙarya bil alsinati da halussa ya ce auna hu bi alsinati wa tahaddusu bihi da kuma ba da labari da shi shine wata na bi abwahikum ma laysa lakum bihi ilm min ta hakukin ba tare da kun tabbata ba wasu hikari zalika sannan da kuma walakanta abin kuna gani ne ba komai ba ya ce wata hasabu na hu hayyana wa addihi hayyanan da lissafa shi abu mai sauki gashi kuma mai girma gun Allah kaga laifi uku ga karɓo shi ga yaɗa shi ga ɗauka sai ba komai ba ولولا mu saba ba ya kamata mu a ji wannan gabatin ai haka ya kamata kuma ko ku ai haka kuke yi ga waɗanda kuke so da an kawo baka magana wadda an mugu ya ce Allah mun bari wannan magana mu ba ta mata ba ko kada ka sake taso mana da irin wannan ai haka ya kamata mu ne su ce yayin da aka zagi mu ne ɗan uwansu me ya hana ai halla ne hana ita itumuhu Zarafin zarafi ne li qawlihi qultum irin wancan ne saboda sauraren wannan dumin shi an muhimmin abin da ake faɗa kan shi zan yi kuka saurara shi yasa ya gabace ka ilimi maimakon a ce laula kultum sai an ka laula da fi'ili ne da isami itumu laula kultum mi hana ku ce shi an gabatar da laula mi hana isami itumu husar da kuka ji shi kultum ku ce ai laula kultum wakata sama'ikun haza min hana ku ce lokacin da kuka ji wannan labarin mummuna ku ce ma ya kunu lana mu ba ya kamata gare mu ai ma yan bagila na an na takallama bi haza ba ya kamata mu yi magana da irin wannan bi ma'ana kana alwajibu alaikum abinda ake nufi ya zama wajibi gare ku awwala ma sami'tum tun harkon da kuka ji wannan magana an tu'ridu ku kauda kai an hu daga wannan magana wata kulu ku ce ma yan bagila na an natakallama bi hada mu baya kamata gare mu mu yi magana da irin wannan zancen ai bi hadal alqawli aw ko wanda ya kamata shi fa inna qazafa ahadin nasi tunda har azahi ga individual na mutane da ku muharramin abin haramtawa ne shar'an ga shari'a to fallan balle ma an ta'arrul saddiqa ga gitta ma wanda amma yawan gaskiya bin siddiq diyan mai gaskiya hurmat rasulullah matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ala tahqiqi kuma akan tabbatarwa subhanaka dole ku ce tsarki ya tabbata ma Allah ta'ajibun in man yaqulu zalika kuna masu mamaki ga wanda ke faɗa haka a shana'atihi saboda munin zancen ai tanzihan lillahi ku ce tsarki ya tabbata ma Allah ga wannan magana ba mu iya faɗin sa min an kuna hurmatu nabi kuma Allah ya wuce ga tsarki ne a ce matar annabi ne fajiratan mabannaciya taqaririn lima qabla wannan tabbatarwa ne ga abin da ya gabace shi wa tamhidun kuma shin hidawa ne li qawlihi ga cewa ta haza buhtanun azim sai aka shin hida tasbihi aka ce tsarki ya tabbatar ma Allah ga irin wannan abu a ce ya faru ga matar annabi ne kuma wannan kiran ƙarya ne babba li izamil mafuta alaihi garin ƙarya ya girma saboda girman wanda an ka kira don girman laifi ya danganta daga girman wanda aka wa don kaɓaci ɗan tasha daidai yake da kaɓaci mallami to wanda ya yi ƙazafi ga matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daidai yake da wanda ya wa sauran mutane ƙazufa ai mutane ba darajar su ɗaya ba wanda an ka haifa wurin dandi an ka zana mai suna da kuɗin kamisho na tasha yana ɗaya da wanda aka haifa cikin makaranta uwayensu ɗaya ne to ya zagin su kuma zai zama daidai to da haka aka ce ƙeren ƙarya ne babba saboda girman wanda an kawai shi mhm. fa innahu wa inna izama zunubi girman zunubi wa haqarataha da walakancin tabi itibari muta'alliqatiha da lura da wanda zagin yake da alaka da shi na aka gane girma ne ko walakanci don ka tsaci walakantacce abinda ba komai ba amma in ka mai girma kayan ne shi mai girma ya'ihukumullah koma limislihi ga irin wannan abadan har abada in kuntum mu'minina in dai kuna da imani daga yau kada ku sake zagin mu'minai kuma waɗanda suka fito manyan gidaje musamman in dai har kuna da imani fa innal imana yamna'u minhu imani na hana zagin mutanen kwarai wa fihi tahayyujun wa taqari'un nan akwai motsarwa da kuma kwankwasa da zargi ga waɗanda ke zagin mutanen kwarai waɗanda suka fi su daraja wa yubayyinu Allahu lakum al Allah na bayyana muku ayoyi ne a dalata masu gwadi alal hukumi akan hukunci wal adabi da ladubba wa mahasin al ahlaki da kyawawan dabi'u wallahu Allah alimu masani ne kamilul ilmi ne cikakken sani na bil ahwali da haluka kulli hadukan duk halin da mutum ya shiga duk halin da yake ciki Allah ya sani hakimin kuma mai hikima na fi tadabirihi ga abin da ya shirya kada kai mamakin duk darajar wani gashi an ci mai mutunci an yi mai kaza o'o oh, oh, akwai hikimar da yasa Allah ya haka ويبين الله لكم في bal zanantum kun zata kawai wa kultum kuka faɗa ولولا فضل da ya jawo wa fi isarin ra'ufin rahim ma ya dullu zaɓin wannan sunan biyu na ra'ufin rahim ga shi ko ba su ke nan ne sunan Allah ba to ma ya zaɓe ya rufe wannan ayar da su don ya yi dalili ala anna hazar zamba cewa irin wannan zunubin la yi tawassalu ila mahau ba wanda za ka tawassali da shi a shahe ma shi illa bi mahalli ra'afati in ba da tsintsan tausan Allah da jin ba da da kowa kallabe sai an azabta ka يا kada ku bi hanyoyin shaitan raka ta zinihi hanyoyin kawatawa sai sai aka ce zambiya sai bi isha'atul fashisha da watsa mummunan magana wa kuma bi sukuni ɗaki. an karanta da sukuni ga da hud Lina bi an haka na ya karanta wa abi amrin wal bazbi wa ta wa abi bakar wa bi lamha kuma an karanta da lamma wanda yake rubuce nan hudwa Limni amirin walki sa'i wa hafsu wa Kumbur. wa hiya lugatul hijaz ita lamma ita allugar hijaziya wal ula ita ko ta farko ta sukuni li tamimi ita allugar tamima wa man yattabi khutuwati shaytan duk wanda ya bi hanyoyin shaytan to fa innahu ya'mur bil fahsha shi al-lamiru liman lamirin na man yattabi ne koko na shi shaytan fa innahu shi wanda ya bi hanyoyin shaytan ya'mur shi ke umani bil fahsha da mummunan aiki ma abrada qubhu abinda muni ne ya faifaye wal munkari da abinda aka ki shar'an ga shari'a bittiba'iha saboda kudawa ta shaitan min adafil ami alal khas yana daga cikin adabta abin da ya game bisa ga wanda yake banta don fahasha ya game munka amma sai ce wal munka wa huwa illatul linnahi an ittiba'i wannan ita a illar da tassa aka ce kada ku bi hanyoyin shaidan don wanda ya bi hanyoyin shaidan fa yana umarni da mummunan aiki da abin da an kaci ga shari'a walaula fadlullahi alaikum wa rahmatu ya kon kuma ba don falala Allah da jin kai ne wa tawfiki littaubati yawa wasun ku muwafaqa suka dawo suka tuba wa shar'il haddil mukaffir lizunubi da kuma saboda jin ne ya shar'anta haddi wanda shi zai goge zunubai to ba don haka ba ma zaka kun min ahadin da ɗaya daga cikin ku ba zai tsarkaka ba ai ma da huramin da nasihi ba zai tsarkaka daga dauda wannan laifin ba abadan ha abada ayyatu hal usba ya ku waɗannan jama'a bima qultum min al don abin da kuka faɗa na kiran ƙarya aw hidabu ba amun lahum wa li ko ko nan zance ya game su waɗannan jama'a da su isharatan dan nuni ila anna adama dukhuli fihi rashin shiga ciki kana bi tauhidillah in an ce hadda waɗanda ba su shiga cikin labarin ba ake wanda ba su yada ba to falalata ta Allah da jin kai ne ya sa ba su shigo ba su gode ma Allah ba su cikin waɗanda sun kace da ko ɗayanku ba zai tsira ba abadan ha abada ahirar ta har har zamani qala fil jawahir ya ce cikin jawahirul hisan amma yarda ul aqila an ishtigal bi ghairihi wa yujibu lahu al ihtimam bi islahi nafsihi qabla hujumi maniyatihi wa hulul ramsihi hadisu hadisu hadisin nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce innal mala'ikata ma'a ibni adama mala'iku suna tare da ɗan adam fa'iza zakara a haful musulma in ya ambaci ɗan uwa ne musulmi bi hairin da alheri ƙalat sai mala'iku su ce wa laka misulu irin abin da ka ambata mai ya tabbata ba iza zakara hu bi sharrin in ya ambata da sharri ƙalat sai mala'iku su ce irba ala nafsika ka sassauta ma kanka wa hamidillah ka gode ma Allah allazi satara aurataka wanda ya ruhina ka ai ai da haka zaki ba aibi yake kai dai gode ma Allah da ya rufe naka aibi kuma ka hutar da kanka daga zagin wani hmm. shin wannan hadisi a mayar da'ul aqila hmm. shi a fa'i zai kwace mai hankali anil ishtigali daga shagaltuwa da gairi da sa ya bar bacin wani wai yujibu lahul ihtimama ya wajabta mai mai da hankali da himmantuwa bi islahi nafsihi da gyara kai ne qabla hujumi maniyatihi kamin afkowa mutuwar shi wa hulul ramsihi da sabka ga kushewa shi kamin ya sabka kabrin sa wa fi abi a cikin riwaya abi dawuda qala rasulullah manzon Allah sallallahu alaihi ya ce ma min imri'in yahzul imra'an musliman ba wani mutum da zai kyale dan uwane musulmi ana zagin sa ana cin mutuncin sa yayi shu ya kyale ki mauli'in a wurin da tun ta haku hihi hurmatuhu ake son a ce shi alfarmar dan uwanai musulmi ko babu zumunta fa dan uwanka musulmi a ci zarafin shi kana kallo to ba za ka yi haka ba illa hazala kullahu fa ce kai ko sai Allah ya yarhe ka ya ki taimaka ma ga taka bukata hadis walakin Allah yuzakki man yasha amma dai ai duk jama'a ake yi Allah ya tsarkake wanda yake so bi qabuli tawbati hiya karbi tuba ne ko da ya yi laifin wallahu sami'u sannan kuma ku sani Allah na ji limak alikum ga duk zantukan da kuka faɗi alimun masani na bin ya tukun da niyoyin wala ya tali ulul fadli ƙari sha biyu da an nata ita ɗai don sha takwas ne amma shidda sun haɗa da sauran ne ba ita ɗai ba da صدق الله العظيم ولا يأتل أولو الفضل منكم ما بوتا فللا daga cikinku kada su rance an yi wutu ulil ba za su koma ba 'yan uwansu ba akwai waɗanda suka ce musamman ma sayyidina abubakar ya ce wallahi duk wanda ya kutsa ga zagin aisha ko ya yada labarin ga ko ya jiya bai ya kariya ba wallahi ba zan sake taimakon shi an ka ce oh, oh ba su abin da ka saba ba su ku ba kusan Allah shi yahe muku me yasa ba ku yahewa wallahi atali udul falal minkum wasa ma abu tafifiku wanda kake ba ba don ka hishi na kake ba shi ba to ya za ka mance hihikon wasu adalilwa la ya halif kada su rance ya atalu ibti'alu ne daga aliyatu na rantsuwa ai alhalif kun san shi daga ilaji kila in ba ku gane shi nan ba can ga ilaji na mutum ya rance ba zai zo ma mata sai ba na amma shi kusa inda za ku gane ala lugar rantsuwa ce kada ma abuta falalawa ga addini ka tsere ma mutum ga addini kuma ka hishe lilwahil mali ga dukiya kuma ka rance Allah yu duba za ku sake ba ulul qurba yan uwan kuma ku sata minhum daga cikin su da an fa'alu dan sun aikata muku ma layan baki abinda bai dace ba wal masakin da talakawa wal muhajirin da wanda suka yi hijira fi sabilillah saboda Allah dan abinda suka yi muku ku afe ku ba su sifatun da mausufin wahidan sifohi ne amma na abin sifantawa guda su su mai suɗa ibn usasa da uwa ta binta abi rahamin tana cikin ulil gurba ga abubakar yan uwan shi sannan masakinu ne sannan hijira sun kai kaga sifat shi ta wuce guda amma duk masu sifat guda ne duk su adda sifohin ga su ne yan uwan abubakar su ne a talakawan su ne kuma suka yi wa hijira cewa adabul ausati na akai shuhuhin adda adabi ba wai mutanen adaban daban ba wa huwa misdahu min asasa ibn abbad ibn mudallib da ummu huwa ta bintu abi rahim ibn mudallib wa ummu hada uwata ibnatu sahar ibn amir halatu qauna wa abi bakr siddiq ce radiyallahu anhu لأن الآية دون آية نزلت تاسع كفيه أبو بكر لما حلف سد رنج auna kuwa kaga yana cikin ulul ga shi maskinu yana cikin masaki ga shi muhajiri yana cikin muhajiri kuma ba dalila ya zo ba da don haka hijira ta fi da ma hala lokacin da ya kutsa fil ifki cikin kire ba da an kana yanfiqu alaihi bayan shi abubakar fa shi kaci da shi amma ya shigo cikin masu cin zarafi ne wa fi nasin min sahaba sannan kuma ayat ta sauka ga wasu mutane bancin abubakar akwai wasu mutane daga cikin sahabbai a ƙasar mu da suka rance Allah ya tasarrafa su sake ba da sadaka alaman ta kallama bi shay'in min al-ibki ga duk wanda ya magana akan wani abu na kiran ƙarya ga mata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal afu Allah ce su rangwamta mana ya tajawazu amma farada minhu su yafe abin ya rigaya can wanda aka riga aka yi ya yasfahu su kauda kai yubrilu su bijire hum da gare su bi tarki zalika da barin wannan li'annahu yurisul wahashata bainal mu'minina dan wannan zai gadar da kewa tsakanin mu'minai a ce baka koma shiga harkar wani babu ruwan karshe to kaga za ku zama kuna kewa juna abin da ake so mu'minai su ɗebe ma junan su kewa ala tuhibuna an yaghfira Allahu lakum shin halan ku ba ku son Allah ya gafarta muku bi ihsanukum saboda kyautata wa ku ila man asaa ilaikum ga wanda ya muna na muku ai da mutun ya muna na ma ka kyautata mai kai ko sai Allah ya gafarta maka wala ma talaha rasulullah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta ta ala abubakar abu abubakar ala sai abubakar ya ce bala eh lalle wallahi uhibbu ina son an ya gafara lahu li Allah ya gafara ga wa adan nafaqata sai ya maida ciyar wanda ya kai ala misdahu ga misdahu wa kafara ya da kafara an yaminihi da su wanda ya tabe koma ciyar da shi wallahu ghafurun Allah mai gafara na ma aka mali qudratihi tare da cikar sa kudi ba fa duk ikon Allah ya kan yayi fata bi a ashe ku dabi'antu da irin dabi'a ta kuma ku yayi rahimu Allah mai jin kai ne lil mu'minin ga masu imani farhamu kuma ku ji tausan su alhamdulillah العلم عند الله ولا حول ولا قوة إلا بالله آه الحمد Allah ya saka mu malam da makikicin alkhairi ne da shi da alaran malai ya ji kan ne Allah ya sanya mu zuri'a ce albarka ya bashe magada daga cikinsu mu kuma ababuwan da ake karantar da mu gaba dai allah ya azurta mu ganewa insha Allah ku za a karanta tambaya kamar yadda aka saba malam jamilu bismillah wannan tambaya ce assalamu alaikum malam